بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما allamtana, وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ngabba su kai ga gada karatu ya zuta ce ba ku tsofa shi bai gutuwa bayan juma'a da al'akira zumana idira na bi sallallahu alaihi wasallam da ya kutu bai ku bai ceto shi ba jin guba nan na di kwadin yin gan bai tsofa ya march 2017 yanakin adarsu sani ashira karatun ya zugo bai ci mini littafin matu liduru sulmuhimma ya ashek ahmad bunu salih tuwayani darasi nawa ba za yi jin a saumo azumbu ga ba bayanan ko manga yajibu saumu ramadana bi ru'yati ilalihi aw bi ikmali shaban 30 yauman قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يجب صوم رمضان أذن رمضان في واجب له أما أغني واجب يقول إذا يقول لغانا سكوج وعذابا ويبوي يقولوا على أمرنا كان كيشا في أذن رمضان يوم يبيرو يتي إلاله كان ينيغا يتصايا رمضان لهنا أو بإكمال شعبان ya bele tsaya amma ya tsa shaban na yi tsato ta ya musulunci na wuya gun salafi na yauman da wani gole ya tsa musulunci guba zo annabi ga asharu haka za wa haka za ko dai mawadin ni ko ma mawo amma ya dai mawadin guba a ya dai mawo bai niya irken da ya nasara shi na ko zai je lissafi ya gidi na a'a yi da wuce bogo shaban wuga gungbawo gbawadi niwi yele tsaya to wuga gungbawo to yeliwi ya kija ya azunwa dalili ga wuce ga iga nabi sallallahu alaihi wasallam ne wani ga su muliru yatihi e ya e ya musulmi ji efe fi azu liru yati abike gasa salena wa aftiru liru yati ya mai lazmi ya gikini yele yelo ya shawwal yela salla yela yele ya cayen gina ka yangi gidina liru ya ci ya gake ya tsale ya shawwal mole shawwal ga shi mutum ramadana manga Anabi sallallahu alayhi wasallam ga fa in gumma alaikum abeke fa in gumma alaikum abeke tsagabe a soye na yadda tsaya fa akmilu iddata sha'ban to yami gula da gani be efo nye sha'ban salafi na yawman eluwa sha'ban ologun gbawo oga gungbawo ya ce jiki yau ya ce wazo yi ma na ya tsawa soye yau da fasara ga wuce gaman jiya fitiyo bai zo ne ugwa ga dalili ga man mai hadisi fa in gumma alaikum ito e ga soye na gba gbawadin ni mai ile ya kwen ya kirki ja ya u fa aqmilu iddat shaban ya shaban gumi da foguki salasina yau ma ويجب على المكلف القادر المقيم ومكي هذه tatiyar al-mukallaf zai yi mukallafin gai al-muslimul baligul aqil musulmi na ji baliga ni mai bi hankali na ke uwa gai za ji baliga wace nana an washe awali yan yi ta wace yankiya wa gungiya gwegi alamar na jiga tula wayin zage wuke ya alamar mu ya betatiyan ba geobe kiyon da jijiyar shi kai alama ne lati o ga yi ba ya ji bali gina yi wuta yin zage guki buni wani nana ya janu mani zage ne ba gele kilo su? gwana a ci gaga ba ya gwaya guya kogin zage in yi taura a cayin alama yau yin zage ta abu bai da aila ce alama ba da shiga da wani amma zaune wani ya gwakwai ya ji damuwa bai ne jike na ba gine sai wa hannana zagi ma sai mu gale giya shi ka yato ila hankali tuji wani ga can yi tale alamu ya kuma abu ya gwegi ma ji ba ligi ma wa ligi ya abu ya gwegi man ci lo a sofin zai ga ma ne tu shari'a ga wajibi ta ta wani a yi lai cale wani le ga su ga sabiya a shegi kini kanga etu shari'a ce ci bo ina egi wani ga abu ya gwegi ba ji ko zagi etu shari'a ja ji paka ta ci bo na wasu yemanci mai biya an kila ya je bada sashi ya fito azun ya so al mukallaf almukallaf ne kafira wa ya bu azun ji wajibi ta ti kafiri wa azun ji wajibi ta tiya zai laji ni gyana ba azun ji wajibi ta tiya ci ba kowa wa ba ibn zai ya mukallaf na al-muslimul baligul aqil sifa gutan na gai layi zaga mukallaf zanen kpaka ito shari'a ne kpaka ta ci wani dole wazani ni bo mukallaf da gani be muwaffaq yo muwaffaq zana di kwade yin mukallaf zana bakata ci wona muwaffiq wuci yi soko mukallif wuci yi soko zai ga wolotun na naiziyo soko zai latun da aji shari'a aji bakata ta wona yi mukallif soko zai ji zakwa da yin yi soko ngai muwaffiq wallahul muwaffiq so ko gai da badin wallahul mukallif so ko gai la pakatu da mukallaf ci wuji muwaffaq wuji na ji kwade ne so ko ji kwade ne to khairi wazanin ni butai bayan sarfu alqadiru wade iko ya zunfe ngai wa ibe lafiya yon almukim o make na eji obo wadan zabwa so ce ga yi ƙur'ano gafa man shahida min kuma shahara zandoro na shahida bi mana hadara e tsara mazan gadda bi ngai ne shahida ramadan bena wayo bi lafiye wadda jo wadda faliye sun hu wula azun ya ramadan yufi ومن كان مريضا فليصوم بمعنى فليصم نهاره إجدا زني باتا ولا ونجيو ولا ونفاز كم لنا تفصيل ميسر مبيبيوين gawa man kana maridon amma za ga bayan macin da bai bataina ramadan da bai wudan amma wun macin da bai au ala safarin fa’idatun min ayyamin yi ita fasara kalman nan ma'ana fa'iddatun gai yaqdiyani adada tilkal ayyam muga gagala da efo na julu gwana gai ma'ana fa'iddatun min ayyamin ukhra wa biyu gada fondo cijo na ji ramadan yana idan da ci gani bai ba ta dace ko zai uzuri da ci jana yuridu Allahu bikumul yusra so ko ekpe musulmi jibe sauki etinya etu shari'a na jusa da yana manya usul fikri ji ga sauki ya so ko iguki guba ndoro na ngai jina wa ina ya jina ko wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj baci na otu sada na kuke bai yi janga wala jikin wala waluwa ga salli ka'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jan wa bi sallaji shi wajibi bu ba rubu wajib amma kawo ma ji fa duke ga nabi ga bi sahaba na idan imran ya ge husain lokacin na nabi lumi sai huwa ma no le sauki yo ina wajibi ba sallawa na jinji baro fa kumu lillahi qaniti amma ya ba sauki shari'a na daga kuye giba roba fa ka'idan kuke ya difena fa ala jan kuke ya ja ka san yaki a fa musaqiyan azuma yaki ba tan ga wale sauki wa baci na shari'a bai ayi bayina a ga sai azuma azuma yana yafe da amma ku be sa a ga wala luwa wadda za fi azuma ga ga wala a cici sauki guba na shari'a dai na launa kin domin kawai da sukiya bai ganin biyu nan ya kawai da suke ya asadi rahimahullah ga wala yuridu bikum al-usra so ci baye gani be walaya endoro sauki a ca ga wani baye tun shari'a na jinsa da ya fata na bu wali tukmilu al-iddata ya mi filla da gani be iddata siya shahran ya mi filla da gani be ifoji ne ga fi azumi nan ga isharan etsanni mai fogma wa din ko fogma wa ngai mane wali tukmilul idda ay iddata siya wali tukabbiru a ci gama ya ga zunfimi in wasu kwacire a ga gayi na yi fo idio in wasu kwacire wali tukabbiru Allah e dokun da jijiyan Allahu akbar Allahu akbar ya zunfimi da cimola ya toci ngai mana ya wale tahtati musiyama bi takbirillah mana ya wale tukabirullah ke alama hadakun ebe yana wuye ba lojijin ya shari'a ne ebe ne turo ne biya ya bayin ji alkhairi a yana bogo en wuce ebe yana wuye ba lojijin ya fifi ya zunna wala allakun tashkuru la'alla ngai ji wo? da ne gafe zai sha dajin yiwu a mitu na wuna wayan fi kumin tulu ilfajir sani kan ki cazun fece cazun yau waga tunna alfijiri ba ci lanin e wani alfijiri a nabi muhammadu goyi titi buki guba a de alfajir kazin amma de alfajir sadik alfijiri ga mana wani titi ya gara yi e lotun bai wuce ya alfijir ya gaskiya to gadi tiya wangi ken do goyi bi aske na hadisi ugo bogon ngala mai ga waga tunna alfijir ya baci lana nga waya wamyo ila gurubi shams arbi lokaci ne gida lone lokaci ne wani wani wa yustahabu takhiru sahur ewa na musulmi ga ya tafala na en gici fafagina gajiye giyan fafa tun fi guba e figu ta yama upata da lokacin fafa gai lokacin na alfijir ya yi bayi lana wata jilul fitra mai waga yi giye da mike yi ga te mi yi riyan rafi da shi mana jiga sai ba ga shi shi kwana ma a aya te yayi aya na lagwasu fahimta wani hadisu te ide ga lo ka aske ake jiga sai ba ga shi shi kwa nabi ne na yela te rafi da shi ye chaye bi bi chi fe ba lo na ime ki ya chaye be sai ba ga shi ko ri ki ho e pe mi bogo kabo aji sa ba ne bi to ko bi ya hankali tu ki ho bo jin ku ba na na da me wona wa ki ni ga ki dan so ku ga ga ki da ni rege wa yajtanibu as-sa'imu al-lagwa azụ mfe wa gutu a gani bai alago e ga bicicin shi e ga laifi shi ga wagi dan man jiji fasara allagu kusan mana guni ngai sarsara e ga ko hata'un e ga ko urawu e banza ko batilin ko e, e ga a a dictionary ba na fasara na ziyar guni a shaga wa rafafu azun fecu ya gani bai kiyo tun jima ina ya zaji chatun bai yi ya alaka de bai kiyo imi wina daga yi mafe lopata ga wale ba ke wuyi kiyo haramu ina ci filiyo amma ji jin wani ba ke kwata ne waga wajen kiyo o tuya bi sai ba za shawa bai imi wani da yi gida sun dole na jigai lashi zo kafin jima'a yi wuce da lagwazo tata ina ga sun fi cewa ga uku ya biyu ube din gwalo kiyon ka fara ma wa qawla zur wa qawla zur egen ga mana wal amala bi be tun ga mana pata e wa ga sun fi ci uku ya bila marin naji ube kiula da ya zuma amma hadisi na be di fasara ga na gaza, zandoro na keya be ga ga mana ya be tun ga na ya na sokode bukata azu yawa na shekara wutai mi ganwai wugwa wuga iza da zuya ya amma mala da ya zuya wa jiki ha wa shekpa iza biya fatawa mai kin ha di sun wuce na hadi manna mai wuya fatawa ga biya sun ne zando na ga gaba na kwai lotun gaba na igidi zuya na wuce kin ha wuce azun ya shekara wutai mi wuce fasar wuga la da azun ya wa shekpa ma wai wugwa wuga wuce kin ha azun gacin gobe ni ba gama lamman kan doro aya qur'anu hadisi kafi wajen fasan da shi tu baya man na ji shari'a aya jibe hadisi na gacha muda ila da wuci kan do cewa ga mi toye ba aya ko hadisi ba hadisi fasara bodi da ya tsari sarawai manga wa yajtanibu sa'iral muftirat a gaga ina e jenya sun patana e waga ipiya gani biyoyi min al'aqli nye gigi wa shurbi to fifin wa ma fi mana huma to ne lama ne gigi be fifina nga ike kina da asibiti ajin wakina lawa din wana ajin wakina lawa wo madana nga wale ga mana ya gigi be fifina so da ibona wa yaji e na zamu ci kondo ce bo bago nga wale wonu wasan be wuta da de kina jinwi wa ha. nuwa kuma wa madana ibo bago ngama la hatta ba ta tace ya daga guji kina wa wannan wa wa wa madana azun ya ji ya ni e kinde ne gi kini kini gi baya gị gi be fifi ko ce ga zai fi wai gi wa ibo ba to e kin riga ja sai la en gi ci da ko ni wani jaja gwaya na wa azun ni kanga amma wada jikin ya ci bi wuji bo mani manan na ba man jiga wuni azun ya e ji fahimta ko wal jima'a a caga bake yin bagi bayan zagi ke ya biyu igidi ya sun yi wal inzal nuwa mani latiya idi fahimta ku wal hijama gan bai kafa ku e waga ya zuki ya gan alamarin na shi to man shiga ga yakin shi kafa ku ya zun kashi wanya ya? E, ga dan ta ci e, wani hadisi bai ga wani ya zun hadisi ma ke na ga annabi da kiyo ko kafo foyi gida su to amma dai bayani kokoro gina manje jin ya ci alama da mushe wani nga yi gaga za ku kafu na ga agba na kan yabo ya na jitin ya mi mutu na maku za kafu na ga ya jina inda ci gadon na mu dinin ma dai mu dai illa na e buya zandoro amma a de yiri kafuna ku ma yi be jinjin yiri na aja jinja misali ke madina wana de zai ku kafuna gwa ku paji ko jiga wale a te shobu te ya e fundo chokai ito e fe lo da na to wa sun ya jine lami ku jinja tiyana a e vogin do tiji wa da wana a adi ga zaddan fin da na bai waga a ku kafuna ya e lala bauzuma Allah bauzuma ko e ya ci ba ndu ono odege waga akuwa kafana wasu wajin wani babu gan ke gamna a da be tiwute be kiyo be gyaji ko je gyari ne da amfani na kama na ba tiwufi na no ne ya da alaka be kiyo be mi suya sai dai a ga illa mu je wana jina oto bogun we we gyana ji sai na kawo ba be mu ci ga malaman la mu daga yi piya biyu hadisi guba ba bena man ji bayani yau

ko maziyu in ga cin yau wace gan maziyu wani titiya hankali wa gada ban zage yin bagi wace hannana wai lano maziyu tiya a ga abu wa ga ga amma man shiga wani maziyu ko wadiyo wa ga inda yake wadiyo wani titiya ya zo bayan bauli wa liwe bokun bokun ya e ba bauli zuma amma ya gade na boka ganin kai za zo bai yi mani ta ce wani gaji ma ya soje duniya a gazun da ni wa gaza amma mai maliki ya shiga ka fara wude ibu na hukunci ni wai bai zai to bayi ni muna ji fahimta ala ayya hal iri biya bai yana la zagadan alin na shawar وما أفطر فعليه ma taubati zandoro wa man أفطر fa'alaihi alƙada'u ma tauba zandoro na azun gani na lotuna ni azun yi mini na je ni azun na fa'alaihi alƙada azun gata tubu ma tauba famba gani bai jijin ya tuba ya tiya alamar wucin wa, gafara su ko e tubu wai zai duljima'u wujubar kafara amma wai jima'u ya zaji wa azun yi wucin ya ta muya be muya kaki gaga zun wuce na nye foga na ba idi fahimta ko ngole zegi gifi be na jibi pata ne manga gaga zun ta tubu ngai fa alayil qada'u amma wai bake a ta ga da san ga dubo be zagi yo yimi wo yimi zan do cho yimi zan do cho wujubal kafara wajibi we kafara utatu nga kafara ji man shiga ya ciya kafara gaba da a to ya ci jima'u gaba da dalilin ya kafara jan amma ya zuce kogiya kofi, a ga dalili bai na yi ka kafara jina iji fahimta ko dai ga azun ga amma mu dai fi mu ci ko jin amma dai man na ga gabe da zawan gishi ya zo zo be gigi be fifin gidi azun na e ya fatawa ya manja ya fatawa ya ga kafara ta ci zaga iji fahimta ko walle da nan da ciye da su sako da ba a fe giya fe fi to ya bulu fe dalili ya wujo ya ga ga ga ga ji damuwa amma man ga dalili da buwa mu ga le dalili yin jima'i ba ne sahaba nabi ba nabi sallallahu alaihi wasallam shi ga halaktu ya ja halaka ya ja halaka ki ji halaka ga wakato alamra'ati na to bai mimi dalili mu ci gabe ne ugwayen kafara na amma na ke kpata na gaga fambaga tubai nga gato kafara ya zai jiji ma bai nuyi gida zina wa hiya itqu raqaba ugayi izulu shigwagi fa in lam yajid ko be yauja fasiyamu shahrayn mutatabi'ain fa azun ya tsaguba unji foshita ga tsaguba teri be giya be foshita e wona ya tsakandoci wani gumba wogba wakandoci ma wani gwa galawa ji fasar ga azun ya foshita yau mutatabi'ain ulami tudoji wa da arata ta cin fara ta nagiya amma wa darura ba ta bai da bai yau ka fara jin etin fifi ya zumbu a ga wala wani gikin ko in zagi dan ka fara bi aila bai ya zumbu a gulo gikini aila ga ban wa ci gaba ci bai kiyan bai bau gikini ne ko wato ne bai wo ma ne wa bai ne wa bai ci gaba ci bai bau ne amma wadai wacce ka babu uzuri shari'a shi gami ga fa'ina wuce hanyar fa'in lam ya stati at'ama 60 miskina amma wadda ka gwaya egwalo ya wuce kwaje wuce otu ko wuce otu da nawa madi wani waga shi na shi lugwa gina azunke ya fiya ya gwana ba ta hausa da wani yawa mai chronic na lekwa sarauni na na waga ya luyen gici guga shi wuzure a wani to a tsama na miskina wa talaka zashita ya ta Wa gi kin giba yake bo ya ka kafara amma ga wale sahaba na nabi abi la yin gici bai yi na ga zan ya yi fa unde wa ya wuce gwaluga nan ga lu wuce gwagina a sai lada ta yi dobi na bayan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi sai layu dobi na nan kun za shi ta yayin gina ga nabi wuce kutube tsoci emid da madina bai yaji dan akumi wuna <laughs> annabi muhammadu wata kima sallallahu alaihi wasallam ngala da agi bai yale wuce man ji gaga karkashin shin to sun dan sahaban nabi awa kashi huwa bogo zai bejja majjatowa na shin hukunci ya zanna ci tiwo ma na ci ga yawa ci tiwo amma ga bi adi mu da idan ra'ayi wala kiyan wala lauji. yana lamari soci la yukallifu Allah nafsan illa wusa wa yubayyiti niyyata min al-layl a ci gaga azun feci e waga wuleli wuli tin babe ki han be niye e shi a ci gaga bo niye ramadan ya da e ji fahimta ko yawa ya ji ta silent wayu bayi ta min al-layl e shi e bo hadisi na bega zando ro na tin babe niyya na annabi sallallahu alaihi wasallam gudi azunya gudi azunya alfijir de ga Allah wati be ke ga yina yi ramadan ya wadi azunya foga wa be azunya fo wuci ga amma wayi na filo e ti wala ni o zuma bacin kendo hadisi ugwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya latin ba mucaji bi ya li uji ganye na gina na wa gina a ga dia gato inni sa'imu yani ya zumna amma ya ramadan so yabo hadisi na daga zandoro na timba beniye ba kwe shiyana wallele beniye yana zanna da azun ya dole azun azun guwa ma hukuncin doro a ko ngala ga shari'a unzayin ga ويجوز أن يدركه الفجر وهو جنب لفي مدبا halalli wuyo na alfijiri ga Allah wa ma ibe jana na azun yawa ma gayin wade na wata sare jana bay wa fe ga dayan gice fafa giyo da na lokaci ke ga ci ga dole ka fi o ozo na nuwa ya fukanga bogo alfijiri ga Allah so wata ti jana ba wa ibe giyo wa ibe azun ga ga ali na mi gada da na mi da azun ya ba e bana wani ji faru ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ga wale ga na jadi su yo ngaman ngala fikiu ji ga ja a ah, aya qur'an bi hadisi ya shage son mu da waje ce biya yi biyu yin bayan sauki bo ji fahimta ko wa in akala aw shariba nasiyan falyutimma sawma zandoro gagi ko fetiye tambawana zannu lazun yawu gumi fa inna ma at'amahu Allah wasa saqahu e na so ko yi mu gama yushin amma ngai za tiya bidawo ko ga wagiwo fi wa tiya na siya ga na siya ya tiye kace mun ji titan ba wani mi de program e febi mi nuja wa guba fi wa yan bole ma to ba ni ya wuya di ga na siya ma nu amdan ibn kalma yin nasiya laye ci to man to in gole yi ife ga man gida in ji aya an doro wa lalaraucewa jiki ha fasara to gwani ga waga rakiba muhammadu sayarata rakiba muhammadu alhisana gole larauco ma na wujin niya wa nufeo ma na wujin niya ma laraucon gole eniwe muhammadu in fa moto ko muhammadu da moto rakiba muhammadu asayarata rakiba muhammadu alhisana muhammadu tudoko ngole rakiba rakiba ga amma wa ga muhammadu da dokwa sai giyan rakiba mutu rakiba sayara ma da moto wa ga wa rutu moto ngole lafazin ni ga amma nan doro yuyi da nugo to a ta ga to larauci kalman ni ga amma nan doro lana yu yuyi e bayan na e za tiya na ijima wani manji kata ga ken domin bai da da bulmashi ila salat ne muhammad bin abdul wahhab wani gaza ndoro misu manji kata ijima mai al'umma musulmi daga ci sahaba jikin gaza ndoro a gifin eti e kace wani zannadi da azunya zanna da azunya haramu yo na yi zagi gida azunyi wa madamni zai ji shari'a ya dama na ba wani etiyan uzuri ba wani ke ba tantanci shi ke zanda ci shi na ko zagi ne ya gibe azunci ya fiya na ko zai ja kuku na ta gala wa karayi da ya zo filara wuce rukugi don a gaga da adini da asari gala ji tafsiri ya kur'ana ya zai yaji ba nan gala jikin shari'a hadisi guguro hadisi ci ko ipata sai na wuri shari'a ibu zaɓe la fahimta bodin aluna so ku kan auji man ga wa yustahabu siyamu siti min shawwal ewa azun ya shawwal zumana wa gazun ramadan boda azun gutai wa tis izil hijja a caga eke wa azun safo gutai ne zilhijje ewa azun wa akaduha na magbo gana ga yi mu arafa azumin faru fai ligairil hajj ya zai da tawaji ba na wani ya tafi gutuwa ne gai lalo babu gai lalo arafa ibu na tafi gutuwa eh, to tai ya lomi na yau mu tarwiya da wani ya liya ce lo babu arafa to amma manyan ga yi gani ga tisi zulhijja e eh, wazun tafi gutuwa ne ya zulhijje musamman na tsotso boka gana yau mu arafa ke yawa ganna yawa ya faru ta yi tsafo gutuwa ne ko to ni sai gba wani ya e ganna kusan waga rikici da bogo ibu ne faru fa tsafo gutuwa ne to amma fahimta da na da ya metiya bayanin na wani ga waye ji ne jiye bu tsofo gutwani yayi ujiya saudiya cija bai lotun arfana na idi fahimta ko ngole chen le ba fe loile ye la sala ama fi babo e bona nga tsofo guwe la la sala tsofo gutwani mai e fa arfa a saudiya cija ma a fi tsofo gukimo tsofo gutwani ye mai la sala bida ko nigeria waye ji ko ba ni ga ta sauki da be etu musulmi ya juji kokari ba chen leba na aju bello musulmi ji wona ngole zan do chaji atobo fa arfa no be azu ne wa sene jiki ya ila e salla foga shin la ga fidda za nigeria tiya alamar wuce da wuce fahimta na miji gaman nan gai gaga e wa azun safo zul hijji amma na boka gana yawmu arafa azun ya fa arfa amma li gairil hajj aga zai ji fitwa hajji wannan waga da mini zai ja lufi layar fana azunta cewa ba a tun waya ebona wadda tun kanga wadda e zan izan ci zan kyara ko ebona ya fahimu ci ga hifuna lajeje lalai tun yana moto wadda wala dai ci bu ezan wadda wala gasa fahimu ba ba musamman ga na fi layar fa kin na ka tun abe tutiyan hajji na fahimu ci e fahimu kuwa wa sharin layil muharram a caga ya kewa musulmi gani bai azun ya tsawa muharrami ya tsawa alfurma ku, ya tsawa soko ya juwa ya tsawa soko ya tsawa alfurma yau ga ya tsawa yin farko ko muharram wa shaban ya kewa ga ya tsawa shaban musulmi lan fi azin bayani ga ya tsawa na ga ya tsuse ramadan annabi dokun bai azun fe da baku hadisi beti falala ya zun fe da fon najam ko yi tsan najam wa salasati ayami min kulli shahr min azun ya sunna naje wa bayina foguta ba ko yi tsan doro annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu raira foro etiya alamar wuce musamman ayyamul bidishi sofo gobe gute sofo gobe guni sofo gwegi a shiga ga ayyamul bidishi koma ofenni tsafaguwa farko tsafaguwa baci tsafaguwa taci wade-wade a zunguta ofe ba ko tsawon doro sun nauya musamman gama la masalaci ka ba ya madina wale f1 na jawada sun e ganyen gici ya zai ci satellite lena to ciwo ga ya loda a ya mulbi di jaukanga e la sun na wuce da rayi yan gici da na musamman dobi na ji benin waje na ja ya zai sallah ji shi na wal afdol to wuce ya goro wato a sai ya dinye ko ga wal afdol e na ge gana al ayyam azun ya foku tana yi gawa fada na fiu da mini ya fo na ji boko na kila ce ya ga ya fo boko ya fo na ji ga wale e to aja na ya shi ko igidi aske ya e shi wato igi yau aske daga baido daga abu yedo je fahimta ko abu yedo ga wale boko ga da wani ko wa yau mili na'in eke wazum efoli tenin fe wal khamis gan be fe alami wa yukrahu ifradu yawmil jum'a bi siyam na wona wa gafa jum'ata ga jum'a ga tana fe fe azun sunna be dunya cha mi de na fila mi e bo jum'a e fo ci kwa yau. na ga wa ga la hankali jikin adina ka tanga da hadisi be sarawa ya ti darja ya e fo jum'a bo hadisi jibe amma wa tsawa ibn bi tsawa sallallahu alaihi wasallam wa qada'u ramadan ma baina shawwal wa shaban zai magaji bata yin ramadan na lokaci gicewa ga walau gawo wai ma baina shawwal ina daga da ya tsawon shawwalo wa shaban gan be ya tsayin shaban ina bi ma'ana tun dina zo ramadan mu ci lo shawwal na ita goci na ko a shiga ko to ar da ramadan ga ke sani waje dama ga bata na waga giso ko ya zun fa'idda tumi ayyami uhar ga wani fasarwa to hukunci ji laban al'amarin kan kici azun ya je bata ya za tuna ko ya za fata ramadan wuro da bena kan kici na jiye gungici na ga azun ga ya zanna wani lokaci na shaban dabe mutauti lafiya umaga da ramadan woro tutuci beyu to kanga aga amma wadda batan tun na ramadan zo na bata ramadan matati ubu ar shaban dabe wadda batan ramadan woro dabe zo batan na ba ga jajali dan ramadan na ko zuma ramadan bu bataya ba ci na yi na shari'a tun yi ga ibana wula di hali yake yan wani da wuzuri wato wani na shari'a yu da muna amma wa je lafi wuga batan ci bebe yu ajali ci laube to kanga yana jin yuna ga man ji na yana ge ganin gayi nini ya aziki ya gumba ci ga ya waya yanke ge gana ya gan azun ya waje ya gungi ci jina sai dai ku be da yin da kanga yana ja ge guna jiki yan ya ga azun ya ji fahimta ko amma mini aziki ba ga lai gikiniya azunyo ngai ga ya sawan shi yage je fahimta ko a ga azun gukin lugu a ga guwo en gishi na kun za guwo na ila daga azuki e ci ba ta su ko na ta ci wa ku be de endo ya ce ganzun ya doshi ko kwa mini zai ji gungi ci na ce lawa ta ya ala jikin ala ya yagi kin gi ba azun na lugu na bihi ويستحب المبادرة به أما ويدين دقايازين bogo yi miwe ya giyoji sai satu ya ginza giyoji satu a diya jikiyo a diya ga'azin a galau fatama wani wake fuwa jeliya musamman kawzirin doro da biyu na ina kan azun sai na halaki abu to awa gula ya tafo da bai kiyo bi gagaya zunya ويستحب الاكثار من الاعمال الصالحه في رمضان أمي واغا مسلمي دوكو بتوان الخير جي بتوغرو جي في رمضان ده صار رمضان بو من قراءه القران ندوكو بالقران بي ngala من كوين سعودي اجي اجا ka to aji gikini مجلس aji رمضان غدا بينا السنه sana ja de jarabi mako be madini ne wu tauhidi na ufikiu pata jutu ramadan ya dabe aja da je da kiyo qur'anu ba imam buhari ji mun koyi hadisi ya tsoji wal wawu da tariya ji yiri qur'an na je gbadan ramadan bo na ji dai ga qur'an qur'an aja ka ji gikin ibo to qur'anu no na wa du'ahi e waga ido ko be aduwe da tsara ramadan bo wal istighfar wa gafara wa fufayin tsoci wa zikri ya tuye tsoci wa sadaka idokun bai sadaka yi wa taftiri sa'imin a ce aga zai ji na fe yayin yi wa fa ke mimi wa dole talauci ga kashe masalaci saudiya saudi ya fu sai lashe yan gici shi na kin da wajo maka wato ya madina na ce aga ya fujo mudana mudana ya taftiri sa'imin na jejin ibu alkhairi kuna da wani zan da shi a ya gumi ya gun family daga zun ya ce ta wake ba daga cabazun ya har bai zo bai yan gici iri musamman arami madina yan gici dai na wagi na kaba wadda yawa ga rayuwa ji ita azu wara kiwo ya wadda yambo wuce je dan wuce ya lagada masalaci ne ma wadda ga yi wayan wagi yan gici iri-iri ji dana ya ba kiwo su ku ga alkhairi wani gaskiya ya lotun ya dini wal qiyam a shaga e wayi bi nafilaji filaji bi na ba ko ramadan wal muhafazati ala tara ala salati tarawih imi tsallai tarawih iga zo bi mi wani zando ce zo bi tarawih ko wani ji sunna ma wani zo bi sunna wal umratu fi ramadan a shiga eza mu ji umuru na tsayin ramadan bu e waci yo e baki bu hajja ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga zandoro na jin umra da tsayin ramadan bu nan ayu ulada ya zai jin haji ke ba ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugo su kwaji bagwa zakiya zabu tsa lokacin ramadan e bayan umra sai bayani ya tiyan alhajjo الدرس الثالث عشر الدرس الثالث عشر وهذا ثالث ذاك ناوي نقوم في الثالث عشر يجي فهمتكم الرابع عشر الخامس عشر وبزايتي الحج من يجب الحج في العمر مرة واحدة eto ajilo wanje wajibi ta ce musulmi rayuwu zuni kete wadda ga zunin bai waje wotu ci lobe a mu bai laifi ba ne fasara wajibi ko in na soko jin zazaba abubuwan abe ki ga gwalo da muna wa ma za aji na waga bai ji ta ti dojo yin ba ci yin ta ci yin ni ci na fa'uwa ta tawa'un wudai yi na eto alkhairin da ci tsawalo na gawa biyu yi kayan nan a muji wajibi a bata eto sunna ji tsawalo yau ta ce waje wakin da na di sahaba ji na ji jaji ta ce waje yalo bai jina e zanji ma fe da kan gawa doko ji an daga madina e an doro ga alal mukallafi alhurri almustati <coughs> ga ajima zuji wajibi ta tubo wai alal mukallafi zana aji le ginan ga idi fasara al mukallaf la yani go zai ga ya can al muslim al balig al akil siffa guta na gai layi zaga mukallafo zai tun shari'a ya jiki pakata tubo amma zan do da sifa na da na aya kuranu shiga ga duniya hadisi ga biyu na wa lokacin laifi kanga a kayawa yaje fahimta ko alhur na yi gina bogo ajiji wajibi ta tiya oji ba almustati ucike da iko ya luluna ndiyo ibn nga ja kiyo be lafiya na kan face ko buna kawa diyo ma lafiya ga manara ibadatun badaniyyatun maliya ibadu wai na gani bai lole wani na karbace wa bukata bukata yake ewa azun na bukata wa wani ya wai gima bai na gasa to na dai wawa yi waje aji canji e bu marmar ko wa yasihu min as-saghir zakan giga zunji ga ajijin ajinwage agwaju wal abdu to wuce hoto idi fahimta ko amma ga ole ba al mukallafu al hurru no gana ne huwa ga ajiji tile tille tatiya zakan giba umaji tille tatiya wuce ba amma ga ba ajin ga daga namiji tille tatiya wani waje kiyo agwaya wala uhuma an hajjatil islam amma zakan yi gajijin allo da zai ja ajijin kendo na shari'a wana su gaji baligi ma da ajiye ji ni dai masoyin doci alarama wa yau mina aji lokaci na ba ƙur'anu ayyo aji a gole sai na toci ke bai yi aji ya bai e kpayin competition ƙur'anu kan gudu ajiyo amma na su kan ji tula ji bali ya ji na kawun yana ga wani da aji wuce da wuce ma ga mu da aji liyaniya a a wulacin hakiyin aji na tatubo ya shari'a na a ce ga wuce wato ka wuce ga aji jini wulacin aji musulunci a daga wuya lada ma ga haki so kuna tatubo ya eti tun aji wani wancan sai ya ga lugwagi sai ya ga lugwagi qala ta'ala so cin la tuna ga walillahi ala an-nas hajjul bait walillahi ala an-nas bimaana Allahu ala al-mustati'i min nas fi ayi makan qasd hadha al-bait li ada'i manasik al-hajj fasara aya da wannan diga da tafsil muyassar na ga tsoci wulaji kpaka ta tiya alal mustafi zai yi be ikwe na minan nasi ta ci zawon gijo fi ayi makan e shin doru gadana kawza azal bai tula tiwushi masalaci ka ba li ada imana sikil hajj e budu aji ga yi fasara aya ta kai ce walillahi ala nas tsoci wulaji kpaka ta ci zawon gijo hajjul bait na ga titun ka ba da lotuyan aji na amma ziji wulu ji pakata ta bu mini za wangi jibo wai manista a zai gade kagwaya ziki e koma ge umade gi ha umade lafiya na bangare e koge wa ni ga ga wuci de uzuri ba lokaci na jafe da zanata de moto jina kashe wa ga amin roba je ce ya fiti <laughs> ni wale ga yin ga ga e koge ba ga wani idi fahimta ko ilaihi sabila zai koga gayyaciya zai ga da iko ya luluna wala yajibu ala almar'ati idha lam tajid almahram eto aji uji pakata tiya zagi ba abe ke kude marama na zai marama eba babu ndaku yegiwe nanni ndanni yegiwe ndanni zanna ji ko yegi ku? idi fahimta ku? zanna ji fata zai be a wubin zagi na nage mara mu amma ya ba wasu gadan daga nan ga lalin mu ya yawo na ko so amma da man na jiga laifi da ba in zagi luwaji da taciyen zagi na ji riki na safin zagi dai da na yawa luwaji amma mara mu da ba lauda bai in zagi kirkin na ji na ji fasika na mu luwaji da ya dai man na ji jin da ya alama wuce amma dai na jiga sai dai wa da mara mu na kan zuru iri mataki dai na abin sandoji mai lega yi tafi wata wani ko etiyan sai za da mara na ajiyar dubi loton hajjo ne ga faruwa mutu ji ban jiya guta ni ko dabara ta da ji kwafi doji daga abubu <laughs> wani ga ojiyo ga mu da yi matakin nan zagin da ta zuwa ji delo gaskiya zai ji yi wuna ade zai je a lona a calo duniya kacha gwako larabawa na je bai bai yi miyaji gwako e, ba bai yi mi je biya kabo da bayan kabo da bayan wallahi fili ya e ga na arfo pata da na bai yi miyaji ya fiti ga idan ya bai ci su kuji babu alkhairi wa ashurul haji etwajen haji ito na je lalla ni ya to aji a cagwa aji go bona wi shawal ngon ga ito go ce ko igai zo ramadan bona wa zilqada ko ga zilqida bata wage go be ni ci wa zilhijja gani be to yin zilhijje ito na je ga boye lotunya aji da ta bai da dalili ya tiye to na je boye lotun aji da hadisi idi e fahimta ko tugala man da ce ga asadu sunna mai sunno da kaduna un fedo gani be tishiya qur'ani yuna ji zai ji ga le qur'ani bai gwada be kiya hadisi ji ya ibnu usman kano ga ji qur'ani yuna shaytani yuna ji eh sheikh fawzan maga ya lotun be qur'ani ya ba ya lotun be qur'ani ya la akida na ibn qur'ani ga ga ga wa mata kumur rasulu fahuzuhu wa ma nahaku anu fantahu ke ta ta wace a kuran sau lotun bai yi ci gaga anabi ce wani anabi bai jani wuga yin da sauyawa ga yi da wani bando ce wasu ko so ga anabi kuran wa gan wucin kuran ce a wai litubayyina linnasi ma nuzila ilaihi ebo ke ya ji fasar wuya tuye ya wace gan wa ga su gan hadisi zanen lotun bai ga kur'ani bai yana e ga kuran sai lagwa so. wọ́n mi dé plẹ̀tì ń tì ní ojú munazọ́ra bí wọ́n yín náà dan gungushi na na yi ti kaduna wani ƙura'anu fitila mun irin doro na ila illallah to tafsiri da zai san doya mai kaduna wani tafsiri mu da sayan laulo ta mu da tun kala lawai a kala rasulullah ya yi tuya mu da sayan la tafsiri lo tafsirin surata ko na jau zon be fin fiya ade zan ke eh, lobe akire wina e ba ga kokoro gyo in fegin zai ga mujin ya dabe hadisi ya naga gato ga wada ajijin ya nan ga yami hadisi na gabe ci tutsayan shawal zulqada zulhijjai ga ajin haji da baku ba mu ya je ga mujin da ugo ga gore <laughs> bai ja yayo ga wada ga aji etun soku yo na soko ga allona na wamma ga go da bi hadisi ya hadisi ga makke lokaci jiya ajiya su kwa lokaci lacici na wa jiki na aji na wa ma ji qur'ani ba su kwa daga yadda jaji amma kan kici ya ji wa sai hadisi wallahi wuya je ga wuce bai dai qur'ani ga tutu su aji je dana dan bidiya wuya je ga wuce gogan go ga aji da bai littafi sai buhari ya je da sai kushi wajibi wajin hayan nan ngala wallahi tallahi zadi uji katon akida Kata man doro ga je wani sai su kwabo. za mun ci aya fiti bore qur'an an je gafi na ka shina kuti bi akida da kwata wa yalzamu ala man arada al-hajj an yuhrima min al-miqat man ga wa Allah ban san doro na loto hajina wala ihramu ji daga babu min al-miqat daga miqato mikatu da na juyo na annabi muhammadu jiye ga sallallahu alaihi wasallam zandoro na na muluda da na wuce babu wa jiki wala ni ya eto ajo babu ba gisha ku wannan fa iji fahimta ko amma pataki de ihram ga ni ela allahumma labaika hajjan wa umra wa umra kawai allahumma labaika umratan wani haji bai umra yan bai ka hajjan wa umra ya zaji kira ni bai kiyan bai tamattu yi na ya zaji kira ni bai ya zaji kira ni na zaji umra na niya umra gawa kan ila ajiye wa tsofa guto ta yi tsawa bai niya ya ajiye ya tamattu ya bani ga wa ga aji gabe umrai ji fahimta ko kira ni ga tsawa ku ke ba bai ka hajjan wa umratan gato dole gwa ko zul khulaifa mu gayi ni ka te madina ci yo be nigeria ci ko zakin da ci naje ci madina be zo ce gwa lo maka wana da na mu ci gaba a jini so ye duka ya ira mewo na kai wa ga yata ya nu ye tiya da gambo ga lo mura ya ja no je fu ya de ira mi da naka tun jiniya madina wato ya tun ba ga ya la ni lazuni ga tun daidai ya mi ka te madina na zul khulaifa so laifi da ba kaba ya ca amma ya ga cin ci funo ba go ubon ta yi da guguri ya ga nufu masalaci ke da na ya nafila da ba ji. ya ni la kin dona nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam ga ya dai na yi wajibi na yi kiyan ni yanna ji fahimta babu gama manje ya gadda nan na gaba ta nabi muhammadu ya ni wallahi ya la ni ya tiyana amma ya tun ibada je pata egmabuwa shaga wajibi pada wani ya ji fahimta ku to na da ke da mandoci da ke lauga a da bayani na ke ji tiya ka nan ke wujin ne bayana na'am ma ayya hal a da manna na jiga ni yo na nabi latin yana bogo imu sun da nan nauke ken da wulautin a ci amma bai ji kiw latin yana ilawun yi ta tiya ke da wujuna wa yustahabu liktisal e wani wofu wa yatajarradu rajul min al mahit a cigaga idza bagi a ga walawa gangan bai dina kinkin pata ne saka ewo fula ngole pata kinkin kiwon ko a gabi ayin wa yustahabu lahu at-tatayyubu fi badanihi amai waga wala tulare wala da na e bayan ihramu jo wa nga kiwo bai kiyo ede ci gan bai ne ilace ba ne wala tuare wala da naka amma an zagi shi da bukatan yake yo yanna idi fahimta ko atun gi ja kayanin gi je biya be ina ga to na e da ja kin kayana bangaren state kin doro laka gan man ci ne wala da kayana je kin yayi bole ala ke doji kada ga eh dana wale tufu ayi rewa yana wato ga zalaka zaman teji ko sai teji da wani yaji fahimta ko kacin kawai hijabu na mai fiye da bi da wani fiye wage wani ni ya ti tun ajo ko mura atumi katin nan wa an kul hajji salasatun etuji ya aji wani titi guta aji ha titi guta aji aji yin atamatu a madayin alkiran a madayin al'ifrad amma na dila da gana ugayen atamattu amma bayan mai maliki a jawa ga al'ifrad da giyan dila da gana iji fahimta ku man ji cewa jileba ajina na bijin yanzu ni na tamattu yi wajen kashe ifrad amma ya gane boka gana a gagiyo tamattu yi ga wajen wa afdaluha atamatu ya jini abin da wani ku gaji na maje darja gana gayi tamattuyo wa huwa an yuhrima bil umra kendo mai kendo ejin ajin tamattuyi jina dana ngayi ezulani ula bil umra etituye umra fi ashur hajj da mini etwajiyen ajo thumma yuhrimu bil hajj kanga gancho cholani etia eto hajjo fil yawmi thamin foguto tachi idi fahimta ku yina waiwa ta tamattuyi wato mikati na eti etiyan kibo allahumma labaika umratan fi ashhuril hajji damin ya tsaji yan hajji ngai daga shawal zulqada wolo makao da jikin da jiniyan eto hajji summa yuhrimu bil hajj wacce obi jiniyan eto hajji fil yawmi thaminu foguto tachi ne lati ya lo babo filimi na nan ngai ga yau mu tarwiya yaji fahimta ko fahimci ga yake ya ni je tinye to mu. amma wa ga umuraji kin do bayani da biya ina ga dinye ma wa taqlimul azafir fundunu ya waji zufur mufrad azafiru yi jam'u e waga wala fundunu waje ma okay ويجتنب المهرم معذورات الإهرام ẹ́ kí ó lọ wẹ́ẹ̀dìtánibul muhrim zalotun ya aji na gai ga morimo wani wutu ya gani bai mazuratul iran ai mamnu atul iran ina e ja kaza ga wutu ya bin lokaci na wugani ya etun aji ko umurajina etun wuce dana wayya izalatu sha'r waga ni elani chaka ya boku na dana ka kunza zage wata ni elani kama da kaya miyo awa ga da cin dore mini na ka ci ba cin lukon ta ta yami yi ta cin doro di na ka ci bo ga lauki abu bai tita ci wani ajin da kacha le filo wa taqlimul azafir ga mafundunuma ya gwaji to ya bici bai wa tuna olugo kanga bogo waga tso ba lotun na ji kokari wala gan gan be kiyan fundunoyi amujina wani ya tun janina, wa lubsul mahid li rajul a caga ewa ga zaba gilu tuya gani be saka ewo panti endoro dai na kinkina ciga tufu wa wani ajin da sai di wuye dai zalla wal jima'a wadai ka faso bai miwaya waga ni ya tun haji ko muralanina wal mubashara wadda kafa mai miwaya duna farjin gai ya eh zanawa gbai miwai duna alfarj wa ma tsobo ya vunwana ajin da pata ta yabi bi ba ne yayi mari a takeice kawai gani ya lo ya ci fikata ni hotel ni ego kan gani wadda gani ya tunna lani ajin da ya waya wal khitba wa gadda tuajo ajiye dana wa wayi mina sai je waya fi gina wai wa kimiye wani game wawe haramu ikan gai ga ba yi mewa da mutu e, ko bai zai je yi wani giye a kan wai ba ci ji zawa an gije wazi bai don mai ba ci yi yi mewa gawa gaga bayan wayi mai ayawa Ajin ajiyar da wa abdun ya kashi a shaga alayawo wa fabe zagin doci ko alayawon zage wato na datton aji wani fabe ba gindoci aka aka wato da ma ake faya waya zanen wa mutum ya ajiye wani ga wani na wa gimi na <laughs> ga ya wufa makauzuni da na albarka a yi ajiye da wato a fawa ma a faya za wa saidil bar a ci gaga egbe da gbegbe saidi ga ya egbe a gadan kuso jomini kin maka gan wade da ya bebe wa made towa na waga agi yana bugo wa bebe wa bebe wa madan irami ba ni ajin da amma waga azin irami wa mai wawo da gbegbe da nan gai sina wa wani laifi da ba wa lubsun nikab a ci gan zagi ajin da yi wani waga nikabu pena ajin da ngala na na aisha gan lokaci na lotun a jike baga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ni ka ba ke yawa amma ga billi jama'a ji ye gogan zaba gindo ciji ayaja ede ji cike yaji aga ke gogan zo a fefi e baki bo shari'a jin da yana Allah ya bayina so ngala man shiga bikin zagi shiga lezi shi yo ba giye kajiye na na jiji mara mai ana alakiyan ala ni ka ba ji kacha shirya jin daya na a tini kabuna to a hadisun wuce da mini na mai saudiya ce yajin dalili musamman abdul musin al'abadun kalita fi ti wajibi bayan ijabu te yin ikabu te yin zagi hadisun na da mini na wajibi din gato ngole ga aji sauki ji yan zagi ga wadda tun ya haje wula kiyan wula nikabu lugwa na yi wuga asali zagi a jikiyan nikabu ne to amma shehu albani mu ya ce man koyin saudiya ci ne bai bane wajibi alam shehu albani ba ga mu dai mustahabi ne waci mu ji wajibi bane wa ga wajibi wani zagin don rufe ni ka ba na gaji kiyan laifi ina ma ya qur'ani wuna gayi kullil mu'minati yabdudna min absarihin hadiya mu ya jada ne bai bagi ci ne ge da zana ji fahimta ko amma yi min soje jin bai giwuji ya wa albani amma ga yi zadiwa ga wajibi ya nuka littafi ga arradul e ci de muje wajibi abu ji fahimta ko to ake da mandoci kuka littafi a dilalatul mukama ita ya na shekaga ti jabo na nke lagan albani biyan logan waya mini mai saudiya ci to ngole na ilimi gigunan so mi littafin ce ya takata mu so yana ji albani ya ji dalili ga wuji wajibi na ga muke gigwa fiyo ce wugwa gan wajibi yo idi fahimta ko <laughs> to har mini ga shekalu lusai mi wani jigu yi wajibi na ga to ka be wagan zagin na miliyan zagi kan zai mun sabi ciwo masa fuska ba a ga hankali wai wa loba bago bai lati wagan zagi sa na ga gina giyan fuska biyan wuce da na wuce gwayo da giyan mu tutsa ankali ba gelo ba an zagiya sai wale giyan wale A abebe ga ankali ji zuma na abebe dalilin da ci ji na hadisi dai bi na zandoro haji hujja na amma iri piwo ga ede ne ga kpata albani ga muje wajibiya mai a ci ga wajibiyo amma bebe dalilin ya ji so ku ga kpata da alkhairi <laughs> sai wal zai a caga ene lafi gwana eh ta an glove ga yayin ogo a'a ngole ga de sosu gwa nan zagi ya kufi gwana je fahimta ko eh an glove ba ni ga mutu yin na osiri kashi yayu ga an glove eh to mutu shiga yi stura àmọ́ ń gbọ́ ọgbá ní ń sì rè rí fi àsìbítì orin ló tún bẹ̀ wọ́n. ngai yukwa ta ko ta ala kan zagi ga yadda cikin zagi fi din musamman mina wale na yaji ni ka ya gwan na bai ne ga e kuke ba yaji fahimta ko da wucin agulan wakanga wa ya tunya iramona wa tulare ladan tufuwa kanga ajiye da amma ga wale man gawa ladan kan abe kiwga nufuna amma ya gwamu ci gawa wadan ira mu fi latuware na kan tufuwa wai ajiye da a ce ga wasaqtiyatu rajul rasahu idza e ulaymu lokaci bi mu la sukin gani be na ga boke ba betina ai mutasil ke fulani da wani kwa adi kula peti amma wani lakatawo amma ga bici gidi aki jan a fulake ma amma wajen amfani obi kate indu wade na buke ba beti oyi na fularobo irin doro ajin da ngai mulafika taktiyatu rajul iza bagiu layin doci kanti ɗaya lakanti ma bi mulasikin obe ga kata kama ibi nan gole kata tita wa gabu don amma mun boke ba beti ita kalma ya bi mulafikin ai bi mutasili na ga boke ba beti wa ina mun shiga kan faman fa'ala zalika nasiyan zando roga tun da cillomi ne na shi akan lokaci na wujini ne tun haji dana nasiyan ya tiye tamba au jahilan ko ya tira tebo fala haraja alai le fita ومن كلم أظفاره أو أزال شعره زاندورو ومن كلم أظفاره zai ga fundunin mana au azala sharahu ko wallatin da ciki abu na kan kwace wa au labisa makhaitan ko kwa waye wana kinafa ko wata kada wa panti da wa madan irano au ga twara sa ko wani late tiwe afulate ko ire ya na larabawa shi sai ji amfani bai alabati fa alaihi fidiya ina tatiwa na igiyan fidiya tambalo yo rakebo yo wade ga fidiya ji ke ladi fidiya wa hiya takhiru baina it'ami sittati masakin ngai ala baina it'ami sittati masakin ko ya talaka zagu sanyogi aw siyami salasati ayyam ko fiyazum ya faguta aw zabihi shatin ko zunangi lana kan waje sadaka nage ya fidiyo ya zandoro naga eto nimini na joluna wa man taraka wajiban min wajibatil hajj zandoro gaina yi wajibi na lugwa min yetu ya wajibi jiyan hajjo wal umra ko miniya energy wajibi bayan umra jona fa alaihi dam zannaga dabba su zannaga gashe ya wajibi wa wa arkanul hajj energy rukuni ya haji na ngai al ihram ji ngai ne na wala mika tona wal wukuf a cigaga kicegi bi arafa fili arafa wa tawafil ifada a ce ga tawafil ifada e ibn tawafi ya ce guta a dai tawafil kudu iji fahimta ko na waji na wagalo makka na ake dai tawafil wada'i waga tikpa mu wato haji lozo iji fahimta a ci dai tawafil ifada tawafil ifada an na ga yi kiyan rukuni mini rukuni shi haji na wagalo wa wadda ya ebona yanayin rukuni na muga nduru doro ne zaga etunja e tungiya sallagwa ne rukuni uji fatiya ko ruku sujeda sallama no le ga yin naji lugo de sallah ko to in naji wa lugwa ta ga wadda ajana muga da na wasayu gan be zanda gadda ya safo be babu be marwe itsaru kunijiya eto haji wa wajibatul hajj

amma dai ka faji kiyan a da lotun umura a lotun haji daga imiyan shi na da iramiji daga mika ta yi wajibin ga wani ga ga zai zai fedu maka wani ade kiyan ade ya ja sa ga tiya da mika ta ci da laniya fiki ti ya ko bogo ci ji jini ya ji tiya daga miya ji ozuni ya tun haji yan umura ade da na yi masalaci na yi gatta na emina babu ya da jikiyan ya da jini ya ajo da na bai annabi gana na yi gulo wanda waje niya ya umurana masjidu tan'im masallacin ciku ya wage gada makka daga madina wasu ne waliwe wanda ba mun ci yiji mai kata bogo ya na dai rukuni na wada niyela nye wajibi ngole wajibi da zumo ya kiyo ya rukuni idi fahimta ko rukuni muga chimboton etwani walukufu bi arafa tite gifille arafa a zo da wata pati jibo za ma bandoro gina ga fili wa damini ya arafa na da gibo ga sai ya da gun wa le zandu ya da sai da gun ta pati wa atwa ila gurubi shams ate gifille arafa lokaci na waga lobo na amma wadda ya ce sai gidi galo babu magriba jin wayo wal mabitu bi muzalifa a ga wala wale babu muzdalifa ililiyan muzdalifa nga yi ne ya ganna daga arafa babu ya be jiki babu ya be leshe wani ya ce na su bayan sai ta kunce ba wal halku a ce ga etiwa awi takfir ko eti kyake ndoro wajina amma etiwa de ladaga wa ramyul jimar be ta kunce mele yi wa labari ta ba ko faruwa mai jibo sarawi da mini bai jira yi zawon gija a gogan etiyu wani yabo jemana shi a gagana da mini wajibi shi haji ta ce. walmabitu bi mina layali ayyami tashrik a caga ewa ga musulmi wuli ilimina da ledan filiyemina efo kici jo ayyamu tashrik efo kici ga ayyamu tashriko oh, safo gobe ni ya zulhijja ngole ye jin babu safo gutote ya tiya maka oko da mina safo gutwani ya tiya mina da arafa idi fahimta ko ichi biya le safo gutwani lozi muzdalifa asubayin gayya na kici lati shi ta kun ba. idi fahimta ko ta kunce ba to gole tsafo guwa da wani fahimci gama ya zunto yau to tsafo guwa bai ni gai ga ya mu tashriko ba wa ga wale mina ba ce tun tsafo guto ta yana tenti zandoro a ce ga tsafo guwa bai ni tsafo guwa bai gute bata na gai ga ya mu tashriko kawa da jinar kashin kuma kawo da obi ole babu fili sokon na ne ugwa ga oyi endoro ana fadagun ya condition bo feji yana bauna to tsugi ciri kwata tent na gasa ba ya fi oh e tun aje hugwa gaza wangi yin dora wato mini tuna ji so ko ji tada ya kin abu na anni uji layin lokaci na ilo tun aje ke bana ito awal a ga ito to gina wa gaza mana da shirin yi bagwa e bana wato ajaji layin jiya moto na je bai kuza wangi ilo filiyan alfane bagaci na bai kuza wangi ji kufe lo filiyan arfa an ni uji layin bai za wangi ji wanda ke da salon su kwazo ba wangi manga mini ne shi wajibin aji na ngai tawaful wada'i to wa fi pa muti eto anje oga gumi wacha ya maka ga na oga maka ya e wa ga wala kiyo to wa fi wada yo ni ga ga to wa fi guta ko ade to wa fil kudu na oga lo maka wajina kawai ni ya aji kawai yi wajen lole ga zai ji ni aji kawai na to wa fi ni be kiyo be sai ni ga tatu zai ke ji kira ni na to wa fi ni be aji ni ga tatu amma to a son na to na ajin wura na ga kijo to wa fil kudu mu ji ade a dazan sofa be kiyo be marwaya wato ga ya saji to ajo waga tawaful wada'i ji ga yin pa mutu iti de ifadatu na waga to aji dole yo wa da uji na ga yi roko mini roko ne je kibo ya jibo wa e yo ko e to aji wa fi o bayani amma so ga ga dabo eh amma waga ga dabo ma ji fahimta ka tun gurgudo ka ta da yana kan na. Hmm? wallahi nzo salami nzo ta bayani bai katun ya legan iga katun giya buga ba su koya bayan nan bayani yake ndo ya jinki na umara jina iga yanzu bayani ya umara ichi gini da bayani ya sifatul hajj kendo ya lotun ya ajilona subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu